Wasu ‘yan bindiga sun hallaka mutane uku tare da yin garkuwa da wasu mutane kimanin talatin a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai daga yankin Basa ta ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa da safiyar ranar Alhamis ɗinnan maharan suka auka ma wannan yanki. wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce daga ciki mutane biyu da aka kashe jami'an tsaro ne na 'yan banga sannan ya ce daga ranar lahadin da ta gabata zuwa yanzu sama da mutane goma sha uku ne maharan suka kashe tare da yin garkuwa da wasu kimanin arba'in suka bude ma 'yan sa kai da 'yan bangan nan wuta so locally dai sun samu sun halbi yara uku at least yana da a lissani da muka yi sun kashe mutane goma sha uku kenan. Daga ran Lahadi zuwa yau. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Shiroro Honorable Akilu ya Kukuta, ya ce yankin na Shiruru na cikin yanayi na tashin hankali domin kuwa a yanzu haka mayakan kungiyar Boko Haram suna dasa bama-bamai a hanya. Na sha ba da rahoton a bisa abubuwan da suke ta faru na a wannan yankin akwai Boko Haram akwai mutane har shuka boma bame suke yi akan bisa shuka boma bame da suke yi mun rashin mutane gawawakin na na sun kai mako biyu ma an kasa zuwa a a kwasa amma muna ba da rahoto don a kawo muna gandoki akan lamarin ga amma Allah bai riga sa mu kai ga nasara ba amma mun riga na rubuta rahoto na ba ma gwamnatin jihar Neja to a yau kuma muna ciki da safe shine sai ga mutanen na suka sake fasowa amma Allah sa akwai sa kai da muke da su a wurin na da vigilante don su nemi kariya ba dai sun zo wani neman kariya ma ba abin da ya faru da ya fi wurin sun kashe muna mutane guda biyu wanda yake sun riga mu gidan gaskiya ba sun kwashe muna al'umman jama'a sun wuce da shi ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan na jihar Niger Wasiu Abiodun ya ci tura amma kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger, General Bello Abdullahi Muhammad ya tabbatar da aukuwar lamarin, amma ya ce gwamnati na ƙoƙarin tabbatar da tsaro a wannan yanki. Gwamnati dai tana iyaka ƙoƙarinta don an hada karfi da karfe da Air Force da Ground Forces ko an sa hannu a tabbatar cewa abun da ma ya dan ja agogo baya kaɗan shine wai da kwana biyu. In ba ka ba Air Force na iyakan ƙoƙarinta ta gan cewa an kai su kasa. Na'am, kaman su wayanda muka magana da su daga basa yau sun ce yau an kashe mutum biyu kuma daga dai Sunday zuwa yau kamar wurin mutum sha uku dai suka rasa rayukansu kuma an kwashi mutane kaman kusan talatin haka. Gaskiya al'amari komai ya faru kashe a kowane su a side su Eh, za su yi exploiting number abu ya faru amma dai nambobi yawanci bai kaya. Fatar mutanen wannan yanki dai shine a ƙara jibga jami'an tsaro a wannan yanki domin samun saukin lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.